Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 26 ga watan Yuni shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da asuba baba ya kuma makeri ne tare da sarfila hashim gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai To cikin labaran za a cewa manyan jami'an Amurka da Iran na ci gaba da cacar baki da gargaɗin juna. Haka kuma za a cewa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnatin Trump za ta mayar da hankali kan yarjejeniyar zaman lafiya a Afghanistan. Manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce kar a sa ran cewa za a cimma wata kwakwarar yarjejeniya idan shugaba Trump ya gana da shugaban China a Japan. kanun labaran kenan bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa babban hausin sojan ƙasa a najeriya lieutenant general yusuf tukur buratai ya karyata rahotanni cewa ya ce sojojin ƙasar ba sa yakin su da ƙungiyar boko haram yadda ya kamata I never said in my remarks lutana the Lieutenant Tukur Buratai kenan ke karata batun sakin baki da aka ce yayi na cewa sojojinsa ba sa son yin yakin da ke gudana tsakanin sojojin Najeriya da 'yan kungiyar Boko Haram. bayan haka shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ibrahim magu ya halarci wani taron wato accountant kenan da daraktocin kuɗi a kano kuma ya musu kashedi yana cewa su ake haɗa munafurcin da su ake zalunci najeriya gaba daya kudin al'umma shi na zo bayyana musu cewa dista maran ba wannan kasan zuwa na wannan sabo kaza baya hana yin madina dauda kuma na tafe da shirinta na demokaradiyya a yau amma duk sai bayan kun sha labaran duniya to jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel manyan jami'an amurka da iran na ci gaba da cacar baki da gargadin juna yayin da kasashen biyu ke cewa suna kaucewa shiga yaƙi ne shugaban amurka donald trump ya faɗi a ofishin oval da yammacin jiya talata cewa duk abin da suke so a yi a shirye yake da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko yana da wata dabarar fita idan har yaƙi ya ɓarke trump ya bayar da amsa cewa ba za mu buƙaci wata dabarar ficewa ba ba na buƙatar wato hanyar ficewa shugaban na amurka da safiyar jiya talata ya yi gargaɗi ta kafa twitter cewa duk wani hari da iran wato duk wani haɗi daga iran kan duk wani ɗan amurka ko to za ta fuskanci karfin da ba taɓa gani ba a cewar sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo ya faɗi jiya talata cewa wata ziyara da ya kai afghanistan cewa gwamnatin trump za ta mayar da hankali kan yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa watan satumba wannan ziyara tashi na zuwa ne yayin da aka shirya ganawa tsakanin jami'an amurka da na taliban a katar a wannan makon ranar 29 ga watan yuni domin ci gaba da tattaunawa a tattaunawar da suke wadda ta kwashe watanni domin samar da yarjejeniya a siyasance kan yakin kasar afghanistan ina fatan za mu samu ma yarjejeniyar zaman lafiya kafin ranar ɗaya ga watan satumba wannan shine wa'adin da muka ɗauka a cewar pompeo lokacin da yake magana da manema labarai a ofishin jakadancin amurka da ke kabul bayan gana wasa da shugabannin afghanistan ƙasar da ta shirya gudanar da zaben shugaban ƙasa ranar 28 ga watan satumba. manyan jami'an amurka na cewa kar wanda ya tsammaci wasu manyan yarjejeniya lokacin da shugaban amurka donald trump zai gana da shugaban china shi jinping a gefen taron kolin manyan kasashe masu girman tattalin arziki 20 da ake kira g20 a birnin osaka na ji kasar japan jami'an sun ce babban dalilin ganawar tasu shine domin su cimma yarjejeniyar fara sake wato zaman tattaunawa akan cinikayya da ya watse a watan mayu zaman tattaunawa na sha ɗaya ya gaza samar da matsaya kan damuwar amurka kan makudan kudaden da china ke samu wajen shigar da kaya amurkan da kuma zargin satar fasaha da ake wa kasar china trump ya riga ya yi barazanar saka wasu karin kayan da china ke shigarwa amurka na dala biliyan 325 haraji wanda hakan zai saka duk sauran kayan da China ke shigarwa Amurka waɗanda kashi 25 cikin ɗari na harajin da aka saka yanzu haka bai hau kansu ba kayan dala biliyan 250. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A cewar wani babban jami'in Amurka yin amfani da karfin soja a kasar Venezuela har yanzu shine zaɓi nan wato domin goyon bayan yunkurin kawar da shugaban ƙasa Nicolas Maduro da yake magana a taron manema labarai na ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya talata. Jami'in Amurka na musamman a Venezuela Elliot Abraham ya ci gaba da kira ga Maduro ya sauka daga kan mulki. Ya ce shingen da ke kare samar da zaman lafiya ya danganta ne ga ƙin sauka gefe da Maduro ya yi. amurka na ɗaya daga cikin ƙasashe hamsin da ke goyon bayan shugaban 'yan adawa wan guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasar wucin gari a watan janairu maduro dai na ci gaba da samun goyon bayan ƙasar china da rasha manyan ƙawayensa babban mai ba da shawara a fadar white house jared kushner ya faɗi jiya talata cewa shirin tattalin arziki da zai samar da wadata ga falastinawa dole sai sun amince da wato matakin samar da zaman lafiya da yake magana jiya talata a buɗe taron ƙarawa juna sani a bahrain domin fara samar da hanyar zaman wato zaman lafiya tsakanin Isra'ila da falastinawa haka kuma kushina ya ce falastinawa ba za su cimma buri ba ba tare da cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba a siyasance amincewa da hanyar tattalin arziki a matsayin ginshikin samar da maslaha ga batutuwan siyasa da aka gaza warwarewa a cewar kushina ya ƙara da cewa na fayyace komai ci gaba da tattalin arziki da wadata ga falastina ba zai samu ba ba tare da an samar da maslaha ta siyasa ba ga rikicin da ake yi wanda zai tabbatar da isra'ila tsaro ya kuma baiwa falastina mutuncin da ya kamata kananan yara sama da ɗari biyu da aka riƙe da wasu a wani ginin ma'aikatan tsaron iyaka waɗanda aka bayyana halin da suke ciki a matsayin maras kyau kuma maras tsabta a makon da ya gabata an ɗauke su zuwa wata hukumar Amurka jiya talata kamar yadda hukumomin lafiya suka tabbatar. A wata sanarwa da aka aiko wa murya Amurka, hukumar lafiya da kare al'umma ta tabbatar da cewa tana aiki da hukumar shige da fice da kuma kare iyaka domin sauya wa ƙananan yaran 249 zuwa wani waje a jihar Texas. Sanarwar dai ta fito ne bayan da kamfanin dillancin labaru na Associated Press ya fitar da rahoton halin da wato halin kazanta da rashin abinci da kuma rashin kayan kula da lafiya inda aka ajiye yaran. daga ƙarshe a wajen wani bikin tunawa da waɗanda suka mutu jiya talata shugabannin sojoji sun yaba babban hafsan soji da aka kashe sir mcconan sun kuma sha alwashin maido da zaman lafiya a ƙasar za mu ci gaba da bin abin da ya fara janar birhanu jelan da ke zama mataimakin shugaban sojin da aka kashen ya faɗa mutane sama da dubu da suka hallara a wani taron ɗakin taro da safe jiya talata domin nuna alhininsu mashu sarai ya yi magana a kan mahaifinsa a matsayin jarumi wanda a yaushe ya yi imani da haɗin kan habasha da kuma yin aiki domin al'ummar ƙasar. dogarin sarari ne ya harbe shi har lahira a gidansa ranar asabar wanda shi ma aka harbe shi lokacin da ya ziyarci mejo janar bazai bera mai ritaya baki ɗaya mamatan an girmama su a taron na jiya talata labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tuwadalla, babban hafsin sojin ƙasa a Najeriya, Laftadan Janar Yusuf Tukur Buratai, ya karyata batun da kafafen yada labarai ke faɗi cewa ya ce sojojin ƙasar ba su yakin su da Boko Haram ta yadda ya kamata. Ga wakilin Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. I never said in my remarks that the troops lack commitment. It was completely wrong, and uh, I want to believe it's somehow um, quoted out of context and probably with some elements of uh, mischief. babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general tukur buratai kenan ke ta batun sakin baki da aka ce yayi na cewa sojojinsa ba sa son yin yakin da ke gudana tsakanin sojojin najeriya da 'ya'yan kungiyar boko haram da har yanzu ke ci gaba da gudana a jihohin shiyar arewa maso gabacin najeriya general buratai ya dai bayyana haka ne a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a fadar gwamnati da ke jihar borno ya ce wannan batu ba gaskiya ba ne ina da tabbacin cewa wasu ne suka wallafa ba abin da na faɗa ba ko kuma sun yi ne kawai don wata manufa fa amma babu gaskiya wannan batu su. ya ce idan mutum ya karanta kalamin nawa zai fahimci cewa babu wani abu kamar haka ya ce abin takaici ne a ce wasu 'yan jaridu ko wasu manema labarai ko kuma kafafen yatsa labaran suna ba da rahotannin da ba na gaskiya ba. I mentioned uh, last week that uh, this insurgency It's a global responsibility. It's a national challenge ya ce na faɗi a satin da ya gabata cewa batun tsaro abu ne da ya shafi duniya baki daya kuma kalubale ne ga ƙasa ba abu ba ne kawai da za a ce an bar wa jami'an soja kawai don haka idan muka ci gaba da rahotannin da ba su ne ba akan ayyukan jami'an soja wannan lamari zai cinye mu a duk wannan bangaren ƙasar an kuma tambayi janar burtai din ko me yasa yanzu hakan ba a jin bayanan game da hare-haren da akan kai kan jama'a ko kan jami'an tsaro sai amsa da cewa military operations activities even personnel are all classified. There is no way when you are in conflict you don't have uh, casualties we have casualties and when the ce aikin da muke yi na soja akwai ka'ida ba kawai jami'anmu za su dinga bada rahotannin abubuwan da muke yi ga jama'a ba ba yadda za a ce kuna yaƙi ba samu asarar rayuka ba kuma a wani lokacin ma mukan da adadin mutanen da suka rasa rayukansu amma matsalar shi ne mafi yawan 'yan jaridu ba sa nuna gamsarsu da bayanan da jami'an tsaro suka ba su sukan yi tunanin cewa adadin ya fi ci hakan har yanzu ma wasu na tunanin cewa adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai garin metele sun kai mutane 300 ko 400 ko 500 haka dai batun ke ci gaba da tafiya kuma bayan murin gabin ba da tarihin adadin mutanen da suka rasa rayukansu to me yasa za mu baku bayanai bayan baku yarda da mu ai babu amfanin baku bayanai tun da baku yarda da abin da muka baku ku uh, a cewa babban hafsan sojan kasar Najeriya lieutenant general tukur yusuf buratai a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun in ji gangan soja soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. to madalla a gaida haruna dauda biyu jiya a kano aka bude taron koli na jami'an sarrafa kudade a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya da na jihohi a najeriya wanda ofishin babba a kanta na kasar ya shirya akan dabarun alkinta dukiyar kasa daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwali a kantocin kuɗi na jihohi da daraktoci da sauran manyan jami'an tafiyar da harkokin kuɗi a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya kana da takwarorinsu na jihohin ƙasar 36 da kuma na yankin birnin tarayya abuja ne ke halartar taron na yini uku babban akanta janar na tarayya ahmed idris ya fayyace makasudin shirya taron abubuwa da suka taso wanda babu su a bangaren ayyukanmu mu ga ya za mu tattauna a kansu mu kuma warware matsalolin da suke tasowa sababbin abubuwa na tasowa abinda ake kira new challenges masana za su eh, gabatar da bayanai za a yi jawabai iri-iri kuma in allah yadda a ƙarshe za mu ga amfanin wani al'amari muhimmin abu da za mu ɗauka daga nan shine a hanyoyi sababbi wanda federal government da kuma jihohi da local government za su bi su samar da kuɗin shiga domin ba a samu kuɗin shiga ba ba wani abu da zai ci gaba ba ci gaban da za a samu a ƙasa. shugaban hukumar efcc ibrahim Magu ya ja hankalin mahalarta taron cewa su kiyaye da ka'idojin da doka ta shimfiɗa wajen tafiyar da dukiyar al'ummar ƙasa. Eh, ya shi yasa na zuwa yi kasan su ne treasurer masu accountant su ake haɗa munafurcin da su ake ma ake zalunci najeriya gaba daya kudin al'umma shi na zo bayyana musu cewa dista maran ba wannan kasan zuwa na wannan sabo da kaza baya hana yi ana yi na musu gargadi cewa duk abin da muke nan ya kamata kowa ya sa mana hannu wajen yaki da cin hanci da rashawa because abin ne ya yi ya affecting everybody in nigeria gashi yanzu za a yi batun a baiwa ƙananan hukumomi kuɗin su kai tsaye din nan wace ɗamara hukuma ku ta efcc ta ɗauka don gani an sa ido akan harkokin ƙananan hukumomi zale yana da kyau yana da kyau mutumin zai hana lutin eh, dabatin eh, sace kuɗin eh, ƙananan hukumomi yana da kyau kwarai kuma muna kallon su ya sa kuma ya kamata ku sa ido a su mu ma za mu sa ido a kasan ba yan jarida ba za mu yi wannan the fight against corruption so ya kamata kuma ku sa hannu shi yasa nake cewa kowa ya kamata a taimaka haɗa kai don saboda a ji daɗin wannan yaki da cin hanci da rashawa. Mataimakin gwamnan Kano Alhaji nasir Yusuf Gawuna wanda ya wakilci gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce aiwatarwa tare da sanya ido akan tsarin nan na asusun kuɗi na bai ɗaya ya bai wacce Kano damar liƙe rariyar da kuɗaɗe ke zirarewa a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin jihar. sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu ya nanata alakar da ke akwai tsakanin ilimi da haɓaka tattalin arzikin kowace al'umma a da haka sai bukaci gwamnatoci su baiwa fannin ilimi kulawa da ta dace mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe Kuma da la'agaida Mahmud Ibrahim Kwari. A yau da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunatar da al'ummar duniya illoli amfani da miyagun kwayoyi A shirinmu na hantsi za ku ji akwai bincike da aka gudanar duk kasan gabaki daya ya nuna cewa kashi goma sha hudu na cikin al'umma najeriya suna amfani da wani bangare na kwaya da yake gushe da hankalin mutum wannan yana nuni da ɗaya daga kowane mutum shida za a iya samun mai amfani da kwaya sannan kuma a fannin mu kamar na jihar borno wannan bincike da aka ya nuna wajen kashi tara cikin ɗari wato kusan kowane mutum da ya cikin goma ana samun wanda yake ta'ammuli da miyagun kwayoyi hakan kuma ya sake munana ne sakanadiyan wannan rikici da aka samu a wannan bangare na kasa To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan hirar da wakilinmu Mahmud Ibrahim wato Haru da Dauda ya yi da wani babban jami'in asibiti. Kada a sha'afa ana shan waɗannan shirye shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai na dare a nan Washington ga kuma shirin mu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shiri, ni ce Madina Dauda. A daidai lokacin da ake ƙoƙarin saita gwamnatin tun daga na tarayya zuwa na jihohi sai aka buɗe sabon babe a jihohin Bauchi da ke arewa maso gabas da jihar Edo da ke kudu maso kudu. kwararru za su bitar irin rawar da 'yan majalisa suka taka amma kafin nan wakilin sashen hausa a jihar bauchi abdulwahab muhammad yana dauke da shimfiɗar abin da ya wakana a bauchi za a iya tunawa da a ranar 20 ga watan yunin wannan shekarar majalisar dokokin jihar bauchi ta sami kanta cikin yanayin rudani bayan da wasu wakilan majalisar su goma sha ɗaya suka yi zaman zaɓen kakakin majalisar da kuma sauran shugabannin majalisar karkashin jagorancin a akawun majalisar barista yusuf gital shi dai irin wannan salon zaman majalisa na mutane goma sha ɗaya don zantar da kuduri ba shi ne faro ba domin kuwa ana gab da ƙarshen wa'adin majalisar dokokin karkashin jagorancin tsohon kakakin majalisar kawo shehu damina sun aiwatar da dokar da zai hana a binciki tsohon gwamnan jihar muhammad abdullahi abubakar honorable dallami ahmed kawule shine mataimakin zaɓaɓɓen kakakin majalisar dokokin da kawo majalisar barista yusuf gital ya rantsar ga abin da ya ce. To wannan eh, abu ne da yake a fili wadda na sani ka sani kowa ya sani kokari ne da yunkuri na majalisar jihar bauchi da aka santa tsarkakekkiya ta ci gaba da zama mai tsarki to ba daidai ba ne kuma a samu wasu bata gari don wata buƙatar kansu zaƙewa na gangan su ce lalle lalle sai sun yi wani amfani da wata dama saboda haka muka yi amfani da hukuncin kotu muka nemi kotu da ta yi sahale yadda al'amarin zai zama da sauki ya zamto wannan majalisa ta ci gaba da zamawa da tsarki don kada wasu bata gari su ci gaba da amfani da irin wannan damar don biyan bukatar kansu wannan shine dalilin da muka je kotu domin a dakatar da wani daga kiran kansa da abin da kowa da duniya sun san cewar ba haka ba matsayin abin nan ne da bature yake cewa members elect zababbun 'yan majalisa ne an zaɓe su suna da certificate of return amma ba su karɓi rantsuwa ba saboda haka ba su zama waɗanda halittattun da za su yi zaman majalisa ba ba su da ikon shiga majalisa sai dai in sun zo rantsuwa kawuwa shehu damina shine jagoran wakilan 'yan majalisar da kotu ta umarce su da su daina gabatar da kawunansu a matsayin shugabannin majalisar ga abin da yake cewa dama ita tsarin gwamnatin shugaba mai cikakken iko muru ne mai duwatsu guda uku ko bangaren zattaswa ko bangaren shari'a ko bangaren doka to mu yanzu a su doka mun kamu wata gilin ta kai ta kawo in mun kasa sasa ta kamu dama ita amfanin bangaren shari'a kenan tunanin mu dai magana ce ta al'umma da ainihin ita kanta demokaradiyya kuma alhamdulillah jihar Bauchi al'ummar ta nuna cewa ta san demokaradiyya saboda shi yasa babu kusan abin da babu a yau ga majalisar nan da take da majority APC amma gwamnati na PDP a gefe guda kuma haɗakar ƙungiyoyin jami'in siyasa na jihar Bauchi ta gudanar da taron manema labarai don bayyace matsayinta kan batun zaɓen majalisar dokoki sani muhammad bura shine shugaba ga abin da yake cewa matsayin mu kan zaben kakakin majalisa shine abinda majalisa suka yi ba wani abu da ya saba ka'ida muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari wannan da suka yi zaben su a cikin kwarai majalisa mutum sha uku nan zaben su yayi yana kan ka'ida yana daidai da standing order na majalisa yana daidai da constitution na Najeriya yana daidai da dukkan ka'ida kuma sannan idan suna maganan su APC su ne masu yarin jaye to shi ma wanda aka zaben dan APC ne Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya Mun gode Abdulwahab. A jihar Edo, 'yan majalisar dokoki su tara ne suka bi uwa dare suka zaɓi kakakinsu da karfe goma sha biyu na dare. Abin da ya bambanta matakan Bauchi da na Edo shine cewa a tarihin demokradiyya a Najeriya ba taɓa zaɓen kakaki biyu a majalisa ɗaya ba. Amma wai don a ce ko 'yan majalisu tara irin na Edo to an taɓa yi. ina tare da masannin kundin tsarin mulki barista mai nasara ibrahim umar na tambaye shi menene kundin tsarin mulki ya tanada wajen zaben shugabanni a majalisun dokoki tsarin mulkin najeriya sashe na in zuwa na ɗari da goma sha tara ah, haka kuma ya bayani ma shi ma kan sha a sashe na tamanin da biyar duka an yi bayanin cewa 'yan majalisa su suke da dama da su zauna a tsakanin su su zaɓen kansu shugaba ba tare da la'akari da ma kowace jam'iyya ce fito ba abin da yake tsari shine shi shugaban jiha wato gwamna shine zai rubuta wasiƙa ga magatakajin majalisa cewa ina kira ga majalisa ta zauna ranar kaza domin ta kaddamar da ita a samu zango na gaba na harkokin demokradiyya a harkokin majalisa to a wannan shi kuma sai ya kokari sai ya je ya buga sanarwa a sanar ma 'yan majalisa cewa kowa ya taru ranar kaza karfe kaza to idan aka zo aka zauna din nan to farko zai kamin yi komi shine zai yi masu murna sannan kuma ya gabatar da bukata ta cewa a cikinsu a fito da sunayen wa ake so su yi takara in aka fito aka fito aka nan cikin waɗanda aka fito sai a zo a kaɗa ƙuri'a a gani wanda yake da rinjaye shine shugaban majalisa daga nan a zo a rantsar da sauran 'yan majalisa wannan shine tsarin da ya kamata a tafi da shi a doka amma akasarin haka shi muke gani wanda kuma hadari ne gagarumi ga demokradiyyar najeriya domin ba komai yake kawo wannan ba a tafiya da ake yi ta ana tafiya babu doka da oda a ƙasa wasu suna tunanin sun fi karfin a hukunta su har ya kai ga zaka ji 'yan siyasa a zamanin yanzu suna kiran cewa ai har gara a kai ka kotu da a ce ai kai ne ka kai wani kotu saboda me saboda sun kasance sashen mu ne mai aiwatar da abin da yake dokoki mai su hukunci sashen waɗanda zai kamata su rika hukuntawa suna sako-sako ga manya-manyan laifuka da ake wani sashi kenan na shari'a sashen shari'a domin tsarin mulkin najeriya ya ce sashe na hudu nauyi ne wanda yake sashe na hudu da sashe na sha daya yan majalisa su rika yin dokoki domin kwantar da hankali da zaman lafiya da cigaban al'umma sashe na biyar kuma su ne waɗanda suke za su aiwatar da waɗannan dokoki wato bangaren gwamna da mukarraban shi kwamishinoni da shugabannin hukumomin gwamnati na jiha ko kuma shugaban kasa a sama da ministocin shi sannan sashe na shida shine aka ɗora nauyi ga bangaren alƙalanci ga bangaren shari'a duk wani wanda da yake zai yi karan tsaye ga waɗancan dokoki ko kuma sauran dokoki na ƙasa to wajibi ne su hukunta shi su gaggauta hukunta shi domin hukunci nan shine zai kawo mana kwanci hankali da zaman lafiya shine zai magana masu son da kaya baya shine zai maganin waɗanda ke sha'awar ganin waɗanda suke siyasa ta a buge da yi gaba wannan shine abin da ya kamata a ce bangaren mu na hukunci suna yi wannan kenan to ya masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar abuja dr abubakar umar kadi. yake kallon wannan dambarwar? wannan abu da ya faru a jihohin edo da bauchi yana da hadari kwarai da gaske kuma babban abin makin ciki ne kuma ni ina masa ganin kamar wata koma baya ce aka samu akasin irin ci gaba da demokradin najeriya ta samu 'yan shekarun na ashirin abin da ya faru wato mutane ne ko kuma zababbun wakilan jama'a wanda ya kamata a ce suna bi da kuma mutunta tsarin mulkin najeriya to amma kuma da gangan suka yi fatali da shi suka izgilanci da wannan tsarin suka bi zuciyarsu sa'annan kuma abun bakin ciki a duka waɗannan jihohi biyu akwai hannun gwamnonin su ko kuma sashin zartarwa baro-baro a cikin wannan aika-aika na wa'annan jihohin eh kwarai da gaske alal misali a jihar edo zargin da aka yi shine cewa misalin karfe tara na dare kawai aka buga waya a waɗansu daga cikin 'yan majalisar su tara aka ce su zo taro da suka zo taro a gwamnati aka ɗauke su a kai su majalisa aka ce za a yi zaben majalisa. Za a zaben kakaki? Eh, ɗaya daga cikinsu ma saboda tabbacin cewa bai san inda zai je ba a cikin gajeren wando yake. kuma an nuna hotonsa duniya ta gani. A jihar Bauchi kuma cewa aka ce za a yi wannan taro karfe kaza. To awa ɗaya ko biyu kafin wannan lokacin waɗansu suka shiga su goma sha ɗaya wasu kuma sun ce su goma sha shida ne suka ce sun yi wannan zaɓe wato kenan duka a waɗannan jihohi guda biyu gwamnonin suna jin tsoro cewa idan suka bari aka yi abin da ya kamata to za a samu shugabancin majalisu ba irin waɗanda suke so ba ko kuma a suna tsoron cewa waɗanda za zama shugabannin majalisun za su musu barazana ɗaya daga cikin manya-manyan barazana da siyasar najeriya take fuskanta a wannan jamhuriya ta hudu shine irin katsalanda da gwamnoni suke yi wa sashen majalisa musamman ma a jihohi war jam'iyyar apc ta yi taro da 'ya'yanta da ke majalisar jihar bauchi da ta ja musu kunne abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan an zo kaddamar da majalisan biyu yakacin abin da lokaci ya bamu dama kenan a madadin abdulwahab muhammad da barista mai nasara Ibrahim Umar da Dr. Abubakar Umar Kari. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. Toma da gaida da Madina Dauda, yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da takaitattun labaran duniya. ci jami'an amurka da iran na ci gaba da cacar baki da gargaɗin juna yayin da kasashen biyu ke cewa suna kaucewa shiga yaƙi ne shugaban amurka donald trump ya faɗi a ofishin oval da yammacin jiya talata cewa duk abin da suke so a yi a shirye yake sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗi jiya talata cewa wata ziyara da ya kai afghanistan cewa gwamnatin trump za ta mayar da hankali kan yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa watan satumba wannan ziyara ta na zuwa ne yayin da aka shirya ganawa tsakanin jami'an amurka da na taliban a qatar a wannan makon ranar 29 ga watan yuni domin cigaba da tattaunawa a tattaunawar da suke wadda ta kwashe watanni domin samun da yarjejeniya a siyasance kan yakin da wato yaki a kasar afghanistan manyan jami'an amurka na cewa kar wanda ya tsammanci wasu manyan yarjejeniya lokacin da shugaba donald trump zai gana da shugaban china shi jinping a gefen taron kolin manyan kasashe masu girman tattalin arziki ashirin da ake kira g20 a birnin osaka na kasar japan jami'an sun ce babban dalilin ganawar tasu shine domin su cimma yarjejeniyar fara sake zaman tattaunawa kan cinikayya da ya watse a watan mayu. a cewar wani babban jami'in amurka yin amfani da karfin soja a ƙasar venezuela har yanzu shine zaɓi domin goyon bayan yunkurin kawar da shugaban ƙasa nicolas maduro da yake magana a taron manema labarai na ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya talata jami'in amurka na musamman a venezuela elliot abraham ya ci gaba da kira ga maduro ya sauka daga kan mulki ya ce shingen da ke kare samar da zaman lafiya ya danganta ne ga ƙin sauka gefe da maduro ya yi Babban mai bada shawara a fadar White House jerry kushina ya faɗi jiya talata cewa shirin tattalin arziki da zai samar da wadata ga Falasɗinawa dole sai sun amince da matakin samar da zaman lafiya. Da yake magana jiya talata buɗe taron karawa juna sani a wato Bahrain domin fara samar da hanyar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da falastina Haka kuma kushina ya ce falastina ba za su cimma buri ba ba tare da cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba. duka-duka iya abin da zamu iya kawowa kenan sai can da hatsi za ku ji mu da wasu shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na murya amurka musamman safi rashin gumal da ya taimaka muka gabatar da shiri da wanda ya shirya ba da umarni malam Sidi da kuma injiniyan mu john ellison baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku salamu alaikum VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.